Masu saurare, Assalamu alaikum da fatan kowa na lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurare a wannan larabar 12 ga watan Yulin shekarar 2017 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41 da kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook. Masu gabatarwa, Safinatu Sada Sodengi da ni Maryam Bashir Bugaji. A jiya aka yi bikin ranar yawan jama'a a duniya, kuma wani rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa za a samu ninkin yawan mutane a ƙasashe 26 a nahiyar Afirka, musamman ma Najeriya, inda aka yi hasashen za ta zama ƙasa ta uku mai yawan jama'a. Ba wani abu ne ya ja wannan ba illa al'ada, saboda ko da ba zaman lafiya, ko da ba abinci akwai yunwa, ko da babu wancan magangan da kake na kayan masarufi ai tunda dai al'ada ta buɗe kofa ta ba da dama ai haka ko da kuwa daidai ne ko ba daidai ba ne shin kowane tasirin hakan yake da shi shin ƙasar nan tamu shin kullum haihuwa take kamar da kullum mu muke haihuwa kaga ba haihuwa take ba kusan ma kullun raguwa take saboda mu karuwa muke kuma buƙatar da muke da shi akan muhallin karuwa yake so idan bamu mu tsaya mu maka mu tanadi Kafin ku ji wannan bayanan daga zauren eh, muhawarar yau da gobe sai mun karanto amsoshin tambayar da muka tura muku ta shafukanmu na Facebook da Twitter. Sannan za mu ji daga wani masani daga Jami'ar Bayero duk a cikin wannan shirin yau da gobe. A Facebook. a facebook da twitter mun tambaye ku cewa bisa rahoton majalisar ɗinkin duniya da ya nuna cewa za a samu ninkin yawan mutane a ƙasashe 26 a nahiyar afirka musamman ma najeriya a ganin kuwan tasiri haka yake da shi ga ƙasashen ga yadda kuka ansa mana Sakon farko daga Adamu Muhammad bojuwa ya ce salam yau da gobe yawan mutane ai rahama ne kuma yana kawo ci gaba sosai a ƙasa. ku dubi yadda china da india suke ga america mu ma idan mun haɗa kanmu za mu ga ci gaba mai ɗaurewa nan gaba fatan mu dai allah ya mana jagora Ahmadu Abacha machina ya ce tasirin da wannan rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi a kan yawaitar al'umma a wasu ƙasashe 26 na duniya shine gwamnatocin waɗannan ƙasashen su ɗauki matakai na tunkarar lamarin tun kafin lokacin wato a fito da sabbin tsare-tsare da ninkawar yawan jama'an ba zai zama wata matsala ba ga kasashenmu. sai abubakar sa'idu sabuwa ya ce salam yau da gobe hakika wannan babban abin farin ciki ne ga mu al'ummar najeriya domin bakin da allah ya hore wa mutum baya hana shi abinci abubakar rufa'i filani ya ce salam yau da gobe duk wani ninkawar mutane babu abin da zai kawo sai alheri idan har gwamnati tana ɗaukar matakan buɗe kamfanonin da suka durƙushe. sai alhussein abdullahi ya ce zai jawo yawan talauci da gurɓatar tarbiyya da ƙarin ƙungiyoyin 'yan tawaye da na ta'addanci ga kuma uwa uba ilimi zai samu koma baya gazali muhammad adc shuni ya ce yau da gobe a gaskiya wannan rahoton akwai ƙanshin gaskiya a cikinsa a ƙasashenmu na afirka za ka ga jama'a sun fake da addini ko al'ada suna ta haihuwar yara waɗanda daga ƙarshe su kasa ciyar da su da ma iya kula da tarbiyyarsu idan kai magana sai a ce musulunci ya ce a haihu da yawa annabi zai yi alfahari da yawan ranar lahira annabi zai yi alfahari da al'umma ta gari ba barayi ba ko 'yan giya 'yan luwaɗi da sauran gurbin al'umma irin wanda ake haihuwa a yanzu barkatai sai fa'ila ɗalla da mahuta ya ce hakika addinin mu ya yi wajabta in har zaka kula da su wajen karatu abinci sutura da sauransu shi kuma inuwa abdulmalik unguru ya ce salam yau da gobe haƙiƙa samun ninkawar jama'a ƙasashen mu na afirka musamman ma najeriya hakan alkhairi ne muddin al'umma za su sa kishin ƙasarsu a cikin zakatansu kuma gwamnatocinmu suna yi wa al'umma adalci tabbas idan hakan za ta faru to babu abin da yawar al'umma zai haifar ban da ci gaba na gode yau da gobe ku tashi lafiya sai dc washington mubi tare da musa o2 mubi suka ce asalamu alaikum yau da gobe gaskiya majalisar ɗinkin duniya ta gama nata aikin sauran kasashen afirka su san tanadin da za su yi don ganin cewa nan gaba kaɗan 'yan ƙasarsu za su ƙaru musamman ƙasa ta Najeriya ya kamata su yi sauye-sauye da tsari daban-daban don ganin ta kyautata wa 'yan ƙasar ta don an ce jama'a rahama ne. Idan kuma muka leƙa mu na Twitter at ɗan Kaduna 2 ya ce yawan mutane a ƙasashenmu na da tasirin gaske ganin yadda yawan ke samar da ƙwararru masana yawan mutane shine dai kasuwa in ji 'yan magana. Sai daga ƙarshe at Abdulaziz Moha ya ce wannan ninkawa abin damuwa ne duba da yadda a yanzu ma yaran mu suna gararan ba a titi. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni. To a makon da ya gabata wakilinmu Mahmud Kwari ya fara tattaunawa da wasu bayan Allah Malam ladi Baba Dara-Dara masanin kimiyyar ƙidaya da Muhammad Hadi Musa mai nazarin al'umma kuma ƙwararre a harkar iyali sai kuma malama Maryam Ibrahim Hali mai fafutuka kan abubuwa da suka shafi al'umma. sun tattauna game da muhimmancin kidayar jama'a ga al'umma da kuma wannan rana mai ta yawan jama'a inda muka tsaya daidai inda Mahmud ya yi wa Dr. Mahmud Hadi Musa tambaya kan wannan rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ke cewa. Ƙasashen Afirka za su wato nan da shekara ta 2050 za su bunƙasa ciki har da Najeriya da Tanzania da Ethiopia. Duk da waɗannan matsaloli ba a samun tartibin alkalma kamar yadda muka yi bayani kuma ba ma tsare-tsaren da za a cimma muradun waɗannan mutanen da ake da su. Amma kuma bincike ya nuna cewa har yanzu ƙasashen nahiyar Afirka ciki har da Najeriya suna gaba-gaba wurin wato samar da wato al'umma a cikin sauri ga da talaucin ba biyan bukata din yadda ya kamata da sauransu ba a kula da mu amma kuma yawan al'ummar yana karuwa cikin hanzari har ake samun ko har aka yi ga abin da kuke cewa population explosion din nan me yake jawo haka misali tunda ai sai hankali ya kwanta za a haihu za a ji daɗi da sauransu to amma kuma ga yunwa ga talauci ga kuma haihuwa ya kai haka take faruwa a nazarin ku to uh, wannan ba abu ne abin mamaki ba domin duk wani abu da yake faruwa a kowane irin bangare na duniya uh, yana da kwakwara dangantaka tsakaninsa da al'adun mutanen wannan wurin uh, ko zaman lafiya ko rashinsa ko samun abinci ko rashinsa ko talauci ko rashinsa haka zalika kuma ƙididdigar ta yawan al'ummar da dalilin da yasa suke samuwa ko rashin sa shi ma yana da dangantaka da al'adun mutanen al misali idan ka duba mutanen da suke nahiyar turai suna da al'ada ta ba sa son haihuwa saboda wasu dalilai na fatawoyi da suka samu a baya eh, na harkar zamantakewa da kuma harkar lafiyar jikinsu musamman ita macen da kuma wato al'ada ta ba sa yin aure da wuri sai ka ga mace misali sai ta kai kamar shekara arba'in sannan za ta fara zance tunanin aure wata ma ba ma ta yin auren a rayuwarta saboda fatawoyi na feminism da sauransu kawai zaman kanta take yi ba ta bukata to wannan ya sa ba sa haife haife in ka shiga kasashe kamar su faransa za ga wannan abin ya yi karfi a tare da su hatta kai ma in ka duba tsarin population pyramid su, za ga tsarin yadda wato zubin alkaliman yake na kididdigar za ga manyan mutane da suka shekara 40 abin da ya kai zuwa 60 70 80 ya fi yawa fiye da masu matasa da kuma yara saboda ba ma a haihuwa to al'ada ta dan afirka al'ada al'ada ta ɗan najeriya ko ɗan arewa ko dan kudu ita ce ta sa haifa-haifa suke da wannan domin na farko dai mutane suna yin aure a shekaru da karancin shekaru musamman 'ya'ya mata ka tarar mutane 'ya'ya mata suna aure a shekara 14 15 16 idan sun makara kenan to kaga za su yi aure da kuruciyarsu kuma za su yi ta haife-haife kafin su kai shekarun da za su daina haihuwa na tsufa saboda haka wacce ta yi aure a shekara 16-18 za ta kai har shekara kusan 50 sai kaga ta haifi 'ya'ya goma sha biyu sha wani abu a irin wannan saboda al'ada ta da ta ba da dama ba kamar wacce ta nahiyar turai ba haka zalika kuma magana aure aure ko a arewa musulmi ko ba a arewa ba can kudu al'ada ce ta dan afirka auren mata da dama ko ka ce hudu ne na wanda suke musulmi ko ma fiye da hudu na wanda suke ba musulmi ba to duk mutumin kwa da ya tara mata yake yin tarayya da su ta aure yake da mata da yawa kowace mace za ta haifi wannan goma sha ɗin musamman an aure ta da wannan shekarun saboda kaga mutum ɗaya kawai da shi da mata guda hudu misali in musulmi ne yan arewa za a ga kowace mace za ta haifi misali goma ko takwas ko sha biyu in ka kirga sai ga su biyar kawai sun samar da wajen mutum arba'in to kaga wannan shi ne zai haska mutum ma ya gane abin da ake cewa population explosion din ba wani abu ne ya ja wannan ba illa al'ada saboda haka koda ba zaman lafiya koda ba abinci akwai yunwa koda babu wancan maganganun da kake na kayan masarufi ai tunda dai al'ada ta buɗe kofa ta ba da dama a yi haka ko da kuwa daidai ne ko ba daidai ba ne tun da ba shi muke magana ba abinda muke magana me ya jawo hakan al'adar mutanen wurin ita ce ta jawo auratayya da suke yin aure da wuri da kuma wato auren mata da yawa da sauransu. Ah, ladu baba dara dara ɗazu kai mana maganar ƙidaya ɗin nan ka haska mahimmancinta ga kowace zamantakewar al'umma amma kuma akwai bayanan da ke cewa najeriya na har yanzu ba a tartibin alkalma kamar yadda kai maka ambata wai idan ana so a sami tartibin alkalman yawan jama'a a cikin al'umma ko a ƙasa wace siga ake bi ne gaskiya kamar yadda ka faɗa ba a da tartibiyar wani tahihin alkalman kidaya da ake tun daga aka fara kidaya a Najeriya har yanzu saboda dalilai da dama kamar da na lissafa maka misalin kaɗo Najeriya ƙasa ce da muke cewa developing country ƙasa ce mai tasowa yanzu to by being developing din ma'ana yayin da ƙasa ce mai tasowa akwai dalilai da dama da za su nuna rashin ƙwarewar ma al'amura irin waɗannan da suka shafi al'umma kai tsaye misali barin baka misali ah, in ban manta ba lokacin da aka yi a kidaya ta 2006 ta 2006 ta karshe dai da aka yi mm. wacce har yanzu ba a sake wata ba ni a lokacin muna bautar ƙasa a jihar anambra a wasu na samu dama an ebe mu mun yi wannan aiki ya nuna min a zahiri na yi amfani da wannan damar na fahimci cewar lalle najeriya ƙasa ce mai tasowa saboda mai akwai matsaloli da dama da suka suka nuna gazawanmu da kuma kwarewanmu a harkar ya jama'a wanda kuma idan babu cikakkiyar ko kuma sahihiyar yawan alkalima na al'umma da wuya gwamnatin najeriya ta san takamaiman mutanen da suke cikin najeriya da kuma yadda za ta bi ta bunƙasa rayuwarsu idan haka ne wace hanya za a bi misali a ilimance a fannin ku nazarin sanin ƙididdigar jama'a al'umma ne za su yi da kansu su gane yawansu ko kuma a hukumomi ne za su yi tsewar daka su bi wasu hanyoyi da aka tsara kila a gane yawan al'umma Mai da ka faɗa magana ce guda biyu anan bangaren gwamnati sai an tashi tsaye kon bangaren al'umma sai sun tashi tsaye bangaren al'umma shine mutane su zama vigilant ma'ana su buɗe idanun su tsaya tsaf me su waye su tashi tsaye shine da zarar an samu canji a cikin al'umma mu ɗauka daga family daga gida da zarar Allah ya azurta ka da haihuwa ka samu karuwa me ya dace mutum yayi sai ya garzaya da saurinsa ya je ofishin hukumar gida ta ƙasa a ko'ina akwai a najeriya amma ba ma yi sai ga mutum gida su kaza ne a gida amma inda za ka ce nuna maka takamaimiyar takardar haihuwar yara na misali mai ɗago goma takwas sai ga mai fiye fito ma da guda ɗaya ko biyu ko uku ba sauran kurum sai dai maka misali ya ce ai yana jin an haife shi lokaci kaza shekarun wane yanzu kaza amma babu a hukumance ya kawo maka takarda da ta nuna cewa ga lokacin da aka haifuwa ne inda dama ma ga lokaci ko awa kaza da aka haifuwa ne sannan bangaren gwamnati ita kuma gwamnati matsalar ta me kifin rekod muna da matsala a Najeriya adana bayanai muhimmai irin wa'annan mm. ba mu da shi yanzu kai waiwayi baya kace a jiya a dauko maka kana research ko kana bincike a jami'a ko wani abu wanda ya kawo cewa za ka je ka binciki alƙalma da aka yi ke ya ta 2016 da aka yi ta ƙarshe a najeriya sai ka samu a lot of lapses ma'ana matsaloli daban-daban saboda me ba mu da abin da muke cewa record keeping culture ma'ana wata al'ada ta ajiye kididdiga so da duk lokacin da aka buƙace ta za a same ta sai ga idan an ce 2006 lokacin da aka yi census a Kano mutum miliyan kaza ne sai ga da ka bincika sai ka tabbatar cewa wannan mutum miliyan kaza din da aka ce an samu a Kano ba ta kai haka ba saboda me lokacin da aka yi kidayar akwai guraren ma da ba a je an kidaya su ba saboda wasu dalilai da dama da muke bukatar su ma sai an gyara su akwai abin da muke cewa lokacin census din na fahimce su inaccessible regions ma'ana gurare da ba ba a iya zuwan musu hmm. saboda haka sai a neglecting din su ma'ana sai a rabu da su tun da ba a iya zuwan su kuma gwamnati ba ta samar da wasu matakai na zuwan guraren su ba wasu guraren ka ga bukata ake sai an hau dawakai ko awakai amin ko amin jakai ko hmm. kwale-kwale boats a je guraren su to amma gwamnati wani lokacin sai ta kasa samar da irin wannan kayayyakin da ake bukata na aje wajen wajen wannan inaccessible people din to idan kuma baka shigar da su cikin wannan kidayar ba to ba za ka samu cikakkiyar duka da kake nema a Najeriya ba tunda su ma zai a Najeriya yan Najeriya ne amma baka kidaya su ba durin head count lokacin da kake kidayar ka to ba za ka samu abin da kake nema ba saboda shi kidayar jama'a da kake gani ne abin da muke cewa population explosion din ne mm. bunƙasar yawan jama'a mm. amma kuma ba tare da tartibin wani shiri da aka musu don jin daɗin rayuwarsu ba kuma census a bincike na tarayyar dan amin zamantakewa dan adam census so far har ya zuwa yanzu shi kaɗai ne wani tsari ko wani makami da ya nuna cewar ga yadda za ka gano yawan al'umma domin ka biya musu bukatunsu har yanzu ba mu da abin da ya fi sansas ma'ana tsari na kida jama'a har yanzu har yanzu duniya ba ta fito da wani shiri wanda zai nuna ta wace hanya za ka san yawan al'umma ba sai ta hanyar sansas idan ka san yawan al'umman nan da ta hanyar da aka baka inganta rayuwarsu ka samar da kayan more rayuwa ga al'umman nan da ka gano yawansu shine shine ba magana Dr. Mamadu Musa me sakon ka na karshe a daidai lokacin da ake bukukuwan ah, ranar yawan jama'a ta duniya gaskiya sakona na karshe shine abubuwa guda biyu na farko <clears throat> hukumomi su gane hatsarin da suke ciki da kuma al'umma suke ciki na rashin sahihin alƙalaman ƙididdiga na mutanen najeriya yawan matasa marasa aikin yi yawan matasan da ba su da karatu yawan matasan da ba su da makoma a rayuwarsu matan da suke cikinsu mazan da suke cikinsu yawansu wanda suke barin ciki yawansu wanda suke da hiv yawansu wanda suke yan daba yawansu da sauransu da sauransu wannan wato in ba a dau hukumomi ba su ji wannan sun zauna sun yi bayani sun yi tuntuɓa sun kafa kwamitoci sun yi bibiya a kai ba su san cewa wannan ba ƙaramin tashin hankali ne zai faru a yan shekaru masu zuwa ba wannan a wannan bangaren kenan a ɗaya bangaren kuma hukumomin da suke harka ƙididdigar wato sun yi hannu sun yi banta abin makauniya da kamar misali ka ce national population commission ka ce national identity management commission ka ce bureau of statistics da wasu abubuwa makamantan wannan dole sai an samu abin da ake cewa synergy su zo su zauna a teburi daya su dunkule su gaya za su yi harmonize ma'ana su tankade su rairayi irin kididdigar da kowanne yake da ita a cikin su ga ina za su iya hadawa ina za su iya fahimta ina za su dunkule su zama daya su taimaki juna su tafi tare don saboda samawa kasar da mafita ladi kafin kai ga maryam dan ita za ta rufe mana me kake ganin shugabannin afirka misali ya kamata su yi tun daga wacce kididdiga ko hasashe da ake cewa eh, za su ci gaba eh, nan da shekaru masu zuwa talatin ko wani mai kama da haka al'ummar afirka su ne za su dinga zama jagora su ne za su eh, fi mafiya wato yawan jama'a a duniya me kake ganin ya kamata su yi a ƙarshe misali a matsayin ka na rufewa mai kake gani ya kamata kamar yadda ka faɗa sakona na ƙarshe ba zai wuce kamar yadda muke magana din ba shugabanci ma'ana na tsari na siyasa shugabannin afirka da ma najeriya mu gaba ɗaya ya dace su mai da hankalinsu akan abin da muke cewa national development plan mu koma kan tartibin wata manhaja da aka tsara don ci gaban najeriya mu ɗauke kanmu daga matsul amin bukatu da ra'ayuka na siyasa kamar yadda na gaya maka tun farko da dama abin da yake damun kasashen afirka with Najeriya inclusive ma na hadda Najeriya political interest yana overriding national interest mu da dama shugabanninmu a duniya amin a afirka sun fi mai da hankali akan bukatunsu na siyasa don cimma burikansu na siyasa akan burika na kasa baki daya to kira na shine lallai shugabanni ya dace su mai da hankali akan bukatun kasa ah, maryam a ƙarshe dai za ka ga cewa an yi hasashe cewa ma ko a yanzu ma halin da ake ciki alƙalma sun tabbatar cewa ku mata kun fi al'umma yawa na ku ne mafiya yawa a cikin al'umma kun fi maza yawa me sakonki na ƙarshe a daidai lokacin da duniya ke bukukuwan ranar yawan jama'a ta duniya to ni dai ina da ɗan ja kan wannan magana na cewa mata sun fi maza yawa ban yadda ba abinda na sani shine haihuwa tsakanin maza da mata misali in aka haifi maza bakwai to za a haifi mata biyar kaga kenan ana haihuwar maza suna fin mata yawa amma matsalar shine su maza sun fi saurin mutuwa a cikin wannan cututtuka na yara to ya fi kashe maza akan mata ba wai wai haihuwa ce in aka tashi haifuwa an fi haifo mata duniya ba yawa kuma daɗin daɗa magana na cewa maza sun fi mata yawa wani fuska kuma da zan kalle shi shine kamar yanzu mu anan al'adar al'adarmu da addinin mu cewa ya auri mata hudu idan da ana bin wannan zancen a ce mata <laughs> sun fi maza yawa ma ba zai taso ba in dai kowane namiji zai auri namijin da yake ya kai munzalin aure zai auri mata hudu wanda kuma yake da damar yin hakan zai auri hudu zancen mata sun yi wa ma bai taso ba amma kuma shawara da zan bayar shi ne tunda magana muke na cewa ya za a ci gaba a yi amfani da wani alƙalma a nemo wa mata mafita shi ne a sami a duba bukatun mata a ga ya za a yi empowerin ɗinsu to hanyar empowerin mata shi ne kaɗai hanyar da zai kawo ci gaba a al'umma. sama madalla. A mm. kwanakin baya mun tattauna da Dr. Awwal Magashi daga Jami'ar Bayero a Kano wanda ya gabatar da wata takarda a taron shekara-shekara na Bankin Duniya kan yadda za a alkinta ƙasa domin yakar talauci. Ga hirarsu nan da Usman. To ya zaka alakanta min wannan taro da ka zo da maganan muhalli da talauci musamman daga inda ka fito Kano na san akwai mutane masu ɗimbin yawa a jihar kowa ma akwai a cikin Kano ya zaka alakanta abin gaskiya kusan karfin abin shine kusan abin da ya daɗe yana ci mun tuwa ni ba Kano ne a Kano aka haife ni na girma na rayuwata kullum sai ka ji ana cewa Kano ana ta irin molanka yi Kano ko da me ka zo an fika irin dai molanka dai haka wanda bai da wani tasiri to amma a zahiri magana ta gaskiya idan ka duba alƙalma cewar mun fi kowa yawa a Najeriya idan ka duba alkalamin da aka shekara shida ana cewar al'ummar jihar Kano mun kai miliyan tara da wani abu Ah, to dubu biyu da shida zuwa yanzu dubu biyu da sha bakwai kusan shekara goma sha ɗaya kenan yanzu alƙalin na sanna cewa mun kai miliyan sha uku da wani abu ah, alhamdulillah yawa alheri ne to sai mu duba ai me muke rayuwa shin a cikin ruwa muke rayuwa a sama ta bakwai muke rayuwa ko a ƙasa ai a ƙasa muke rayuwa to shin a ƙasan da muke rayuwa shine kawai Allah ya ba filaye ne ba <laughs> bakin tata so kaga kusan miliyan goma sha uku da muke rayuwa a kano ana cewar fadin jihar kano gaba ta kusan ana maganar dubu bakwai da ɗari bakwai da kusan saba'in da uku mm. so in ka duba shi ne filin da muke da iyakar boda ɗin wurin da mutanen al'umma nan suke rayu a kai mm. shin ƙasar nan tamu shin kullum haihuwa take kamar da kullum mu muke haihuwa kaga ba haihuwa take ba kusan ma kullum raguwa take mm. saboda mu karuwa muke kuma buƙatar da muke da shi akan mahallin karuwa yake mm. so idan ba mu tsaya mu mu tanadi da ya kamata mun nutsu mun yi karatun ta nutsu mu daina wannan tafiya ta ci barkatai musamman mu alkita muhallin da Allah ya ba mu ciwar fa miliyan sha uku wata rana sai ka ji ta zama miliyan ashirin mm. wata rana hamsin wata rana ma ka ji miliyan ɗari amma har yanzu fa wannan iya wannan sabo dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai yana ne yadda yake mm. to wannan shine kusan makasudin takardar uh, makalar da zan gabatar hmm. shi ne. to ya za mu tasarrufi mu alkinta wannan mahallin namu da zai zo cewar zai wadaci miliyan sha uku yau gobe kuma zai <laughs> wadaci hmm. mutum misali ɗari. Hmm. Dole za a yi gidaje, zan sai fili, za ka sai fili, zan yi gida, za ka yi gida. Ka san dai ba za a ce wasu abu a waje ba. Ba zai yi ba. To alkanta mu miji. Yawwa, so misali ka bara, kana da iyalinka, kana da buƙatar mai bi gida ɗaki uku. Kana da buƙatar fili da zaka gina wannan ginin ni ma ka zalika haka wancan ma haka wancan ma haka kusan kowa haka to idan misali ne yana da buƙatar um, misali fili marabai misali uh, ɗari mm. faɗi ɗari da zan ce 100 square meters haka in gina kafa ɗari da zan gina ɗaki uku ni ma ɗari wancan ɗari biyu wancan ɗari uku haka so sai aka zo aka ce a'a maimakon haka wannan kafa ɗarin da muke bukata in ka samu kafa ɗari guda ɗaya sai ka zo ka gina gidaje hawa hawa hawa sai ka gina gidaje hamsin <laughs> kana bukata mm, in ma mutum goma ne da suke so su gina sai ka sa gida goma ko gida hamsin kowanne maimakon ya ware ya mm. kapci filinsa ya gina mm. wannan kowa ka ga awon igiya can awon igiya can a ko su unguwanni a Kano sai ka ce musu wai cana eh, ka shi in ka shi inda ka san an tashi kiyama al'umma nake ta bulbulwa ko ta ko ina so ya kamata gaskiya mai mu ga makan mu gaskiya mai makan mu faɗa cewar rayuwar da aka yi a jiya da kuma muke yin ta yanzu lillahi wa rasuli ba irin ta ya kamata mu ma mu yi ko ma ƴaƴanmu da jikokinmu in Allah ya bamu ba a ce su ma haka za su shiga da rayuwa so ya kamata eh, mu duba mu gani dokokin Najeriya musamman shi kundin tsari ah, na dokoki da yake mm. regulating ɗin harkar filaye gidaje land eh, yawa misali land use act mm. ah, bai haramta bai hana jihohi su fito da tsari yadda za su ah, gudanar da yadda suke so tsarin gidajen su ba in ka ga dama akwai mai kira misali horizontal da vertical haka mm. za a gani a gefe mm. wasu kuma a tsaitsaye haka eh yawa mm. so bai haramta bayan da wani muka samu wani haramci aka ce kada mi wannan ba hmm. to amma in ka duba abin takaici za ga yawanci jihohin mu na Najeriya ba inda za ka je ka ce ka samu wata doka guda ɗaya hmm. dokoki da suke Uh, regulating irin wannan tsare-tsare in ma ka za ka gan hawa uku ba wai gine-gine ne hmm. babu hawa uku hudu ba to amma misali eh, wani irin takarda na shi da ta mallaka kake da shi yawanci za ka ga kamar a ce tsari ne na lease agreement mm. ah, babu certificate so mm. kowa za ga yana dan ji dare dare dare irin wannan arrangement din mm. ah, kowa ya fi son ya samu filin sa ya je ta neman fafutukar sai ya samu lalle takardar mallaka certificate of occupancy ah, saboda wancan tsarin yanzu system din bi accommodating ka samu certificate of occupancy ba ɗaya kenan sannan harkar kasuwanci za ga akwai masane masu kuɗi masu zuba hannun jari harkar real estate development investment haka za ka ga inda a ce muna da tsarin kamar yadda ake da su a kasashen da suka ci gaba za ka ga da mutane za su zo su saka hannun jari a harkar za ga mutum zai samu wurinsa sai gine-gine wanda ya san cewar babu matsala hmm. ah, yanayin dokoki da muke da shi ah, ba za samu katsalandar ya samu biyan bukata har ya samu ya samu riba ba. Eh, ga matasan da suke sauraron shirin yau da gobe. Na'am. Wata shawara zaka ba matasa musamman abubuwa masu alaka da irin wa'annan maganganun da kai. Kalubale gare mu yan uwana matasa shine mu sanin ciwar fa gaskiya iyayenmu da kakanninmu su sun yi rayuwarsu. Mu ma kazalika haka zamu zo mu zama iyaye da kakannin wasu. Mm. idan har ba mu ma kanmu karatun ta ba mun yi abin da ya kamata mun ci mu ma irin rayuwa da aka yi da da da haka kawai za mu zo mu ci gaba yin ta da ka duniya ta nisa duniya ta ci gaba ya kamata mu amfani da ilimin da Allah ya bamu da technology da ci gaba rayuwa da ta zo da shi mm. mu gaya za mu taimaka ma mu. ba zai yi ba kawai shikenan ah, mu ci gaba da rayuwar karazibi mm. ba kai ba tsari in na ga dama yau in aure in ta tuttuɗo yara su zama su zama mutane annoba ko ku a'a in yi ne riƙe amana da Allah ɗora ma kan su cin tufatar da su tarbiyya su ilimin su yana kaina mm. to kamar abin da ake cewar uh, bature ke cewa charity begins at home kafin ka samu matashi sai ka samu jariri mm. sai ma ka haifi ɗan adam din mm. ya zama jariri haka ne shi ya zama matashi har ya zama dan adam a gasu yanzu ne ka sani ka bara kyas zaka ji anjiyar kamar kusan slight provocation zan ce maka da ka ce kyas sai ka ji hayani sai ka ji makami kyas sai kawai ka ji an kashe mutum kuma kenan kamar ko kamar kaza a kashe ni da kai duka ba za mu tsira daga wani ba saboda al'umma ne ba za mu ki al'umman ba ba za mu ki mu dinga gaya ma kanmu gaskiya ko mu dacin ta dole mu tsaya mu gyara ba wani zai zo ya gyara mana dole ne za mu tashi mu gaya mu gama wannan rayuwar ta ci barkate din dole za mu canja ta insha Allah to na gode sosai awwal magashi da ka samu tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe amin walan kabar ni ma na gode Allah saka da lare sai an jiwa Najeriya uwan mu nono abu Adalla dr awal magashi da ikon gyarawa <laughs> da sauran ma waɗanda suka ba mu gudunmuwa a nan uh, zauren mahaurar uh, mm. matasa dukkan su muna godiya mm. to safina dan duba mana daga cikin masu biye da mu eh ga ba da haruna maryam yace mm. yau da gobe ikon allah babu wani tasiri na kirki da zai faru tunda a yanzu ma jama'a sun fi karfin jami'an tsaro ballantana a ƙara yawa ko a ƙara tashin hankali a gefe ɗaya abinci na ci gaba da karanci zuciyoyin mutane suna ƙara mutuwa kuma duniya ba ta son lalaci sai kuma shi kuma uh, ahmad suleiman majoga ya ce to shawara dai ya rage ga mai shiga rijiya gwamnatin najeriya ko ku ɗauki matakai tun da wuri ko kuma aikin ya ƙara ninkuwa muku to allah ya suna yawan cewa wai um, yawan al'umma shine kasuwa waka ce kin sani wani eh, ake yi abu ma sun waka ba ma a'uzu <laughs> to amma dai yawan ne yana da kyau amma dole sai ana da ilimi ko eh. tukuna za a iya taɓuka wani abin kirki da gaske to bikin dai uh, taken bikin wannan shekarar ta bikin ranar yawan jama'a ta duniya shine ba da tazara a haihuwa tsakanin mata masu haihuwa mm. to uh, menene alfanun haka mm. sai insha Allah gobe muke za mu sake dawowa mm. da mm. wani sabon shiri kan wannan tsarin iyali za mu zo da malamai mm. da masana duk su mana bayani dalla dalla game da duk waɗannan batutuwan sai ku kasance tare da mu gaba mm. ɗaya to ke safina ya kike kallon wannan al'amarin dai ka ai maryam lokaci ba zai banni ba ina da magana ba ciki da baki na amma lokaci ba sai wanda ba sai dai wani lokacin <laughs> to Allah sa mu dace to yanzu dai a madadin ke Safina ta Sodangi da Daniel Brown da injiniyan Muneo Vasco da Ibrahim Jarmai da ya haɗa mata ta Facebook live ni Maryam Bashir Bugaji da na ragamar shirin yau da ke ce muku assalamu alaikum daga nan birnin Washington DC yau da gobe Maryam